Ɗan tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. filin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Yau za mu ji ra'ayin wasu 'yan jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya a kan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Sulaiman Mana Barma ya samar mana. Sunana Mutari Muhammadu. Ba shakka ana so a samu zaman lafiya a duniya Eh, ko in ce a cikin al'umma dole sai an mai da hankali ga su shugabannin al'umma su ne ya kamata a ce su ne kan gaba na faɗakar da 'yan baya domin tabbatar da wannan zaman lafiya kuma a duba a yi waiwaye adon tafiya a kan al'adunmu saboda idan ka duba al'adunmu suna tafiya da zaman lafiya kenan sai an yi waiwaye adon tafiya shi menene aka saki baya wanda ya kumce wanda har yasa wannan rashin zaman lafiya ya sa ya tabarbare a duniya to a lokacin za a samu mafita sai a samu zaman lafiya eh, sunana mamman tashe tashe hankali ya yawa yaƙe-yaƙe da sauransu wannan matsala ta taso ne daga rashin shugabanci na gari me yasa ma nace rashin shugabanci na gari idan shugabanni ba sa da adalci kuma an yi zaɓe ba cikin gaskiya ba an yi kuma a shugabannin sun kama aiki sannan ba su tsaya suka kokarin mai da hankali ba kan ɗimbin matsalolin da al'ummomin su ke fuskanta yanzu in ka ɗauki misalin ƙasar afirka ta tsakiya in ka ɗauki eh, rdc congo in ka ɗauki libya ka diba waɗannan ƙasashe ba wai kasashe bane da suke da talauci suna da arziki eh, a ƙarƙashin ƙasa amma kuma suna fama da talauci wannan talauci ya kawo shi rashin adalci na shugabanni kuma akwai wata matsala shugabannin ƙasashenmu na afirka suna so su tsaya a kan shugabanci su tsaya su ne su ciya in ba su ba babu wasu kenan nan ma akwai matsala demokradiyya akwai ta amma a baka eh, sunana nafisatu hassan muna gani kamar cikin duka duniya gaba dai ko ina tashin hankali ne ko ina kashe-kashe ne kashe-kashen gadai eh ina gani ran kashe-kashen kamar matsalar shi bon governance rashin milci mai adalci yana iya kawo shi in kuna cikin kasa in an maida ku ba shi kuke ba a san ku ne an maida ku ba baya kenan guji kuke kamar ya kamata ku da kanku ku ɗauki mataki shine yake kawo wata ran kuke gani cikin kasa wani wurin an ce wayansu mutane sun dauki suna sun ɗauki makamai suna rebellion lava pacific shine abin da hanyar da ya kamata mutane kowa ya bi dan ya samu ya kwato hakkin shi ya kamata mu san cewa tun duniya ga da muke mutane ko cin gida guda ba mu iya mu zama daidai amma in mun zo mun tsaya kowa ya san yanda wanga yake yanda waga take ba dole bane ni ma in zama haka nan ya kamata mutane su yarda da juna mutane su san da ko ma mutunan ra'ayin ku sun sha bamban akwai radda mutunan nan zai zai anhwane ka akwai radda mutunan nan yalla shi zai maka wani abu da kai baka san ina ya hoto ba kenan ya kamata a ce a kawo wani zancen addini ko wani zancen ra'ayin kaman siyasa dole ne mutane su zamana tare da juna sunana haladu mamman nan afirka sai ka gani ba a ba matasa aiki matasa ga su da diplom sun yi aiki sun yi ilimi maimakon a sa matasa sai a sa son zuciya ana ɗauko tsohi wanda har sun mayar retret wato sun yi an tare sai a maido su a ba su aiki saboda siyasa ka gani matasa suna nan da diplom rungume ya za a zama lahiya wanda ya kamata lalle a bashi a taimaka mashi a bashi aiki a daina ɗauko waɗancan tsohi wanda sun riga sun kare su a bar ɗauko su ana sa su maimakin wani aiki kuma ana ba su aiki ga matasa. sunana nafisa yahaya a tunani na ma abun da yake kawo tashi-tashen hankulan ga deja akwai wasu sun yi firistire an yi firistiren su an ɓata musu rai ya kamata a gyara musu wasu kuma talauci ya dame su da dai sauransu wasu sun ta wurin shari'a ba a ba su gaskiya ba a lorke suna da gaskiyarsu kama an ci da haƙinsu duk wannan yana kawo tashin hankali cikin ƙasa in an yi adalci ma mutanen nan za a kwana lahiya a tashi lahiya. Sunana Salisu Iro. To dan ni samun zaman lahiya gaskiya ni a fahimta ta shugabanni su zanki adalci. Kawun matasa da ba su aiki a zanki ba su aiki Ana so wannan zaman banzai kaga hana so wannan zaman banzai aka fasa aiki wannan zuwa turai da suke suna mutuwa cikin ruwa wannan duka suna yasa fasa shi to inda ana musu wannan tunda duk wanda ke jin daɗi gidan shi ba ta waje gidan wani ko ba gaskiya ba dan yana jin daɗin gidan shi ba zuwa mi za ka zo ka jinta gidan wani ku je kuna mutuwa kuma kullum mutanen mu ne mu Afirka ke mutuwa cikin ruwa su ma matasa suna nasu shi. ko ba gaskiya ba tunda zan ka buga nan ga titin ya mai ke sasuwa ko da swaye ko da murici kana ganin sa ko daga shan wannan taba sai shan shayi ba su aiki kuma su ma ba su kokari kamata su ma matasa su nuna kuzari a ji a nema ke ba a cewa kullun sai gwamnati ya ba ku tunda gwamnati ba ba kowa aiki ko ba gaskiya ba bismillah sulaiman ji abu mafi a ala mafi cancanta da ya kamata Afirkawa al'umma Afirka gaba ɗaya su gane shine cewa yakin da ake hada su suna yi wasu wasu na daidai don kasashen ƙetare su sayar da makamansu na ma'ana su ci gajiyar yakin sannan ba wannan hake kashewa ba dan uwanka na kake kashewa ya kamata afirka su san cewa waɗannan da suke suguwa ƙasa suna ba su kuɗi suna tunzura su zuwa ga 'yan uwansu da sunan neman mulki ko da sunan karɓar 'yanci ba gaskiya ba ne kenan ya kamata shugabanninmu na afirka da kuma 'ya'yan afirka gaba ɗaya su san cewa duk yakin da an ka haddasa a kasashen afirka mu ne ke rasa rayuka mu ne ke rasa arziki kuma duk makamman da an ka kasashenmu suka amso ko shugabanninmu suka amso daga ƙetare ko an ka kawo su sojoji daga ƙetare suka zo nan kasashenmu na za su biyan wannan diya makamman da an ka bata da kuma irin man da an ka bata dole ne al'ummomin su yi hankuri juna su san cewa kamar yuka ce hake suka makanka. kuma shugabannin mu su san da haka yan ƙasa su san da haka sojojin mu su san da haka sunana ibrahim kantama mazaunin birnin yame abu guda ne zuwa biyu ya kamata a yi don a samu zaman lafiya na farko da ne a koma ga allah saboda babu addinin da ya yarda da rashin gaskiya idan ya kasance ba a koma ga Allah ba ana bugi jaki biki danki to dole fa a samu matsala ba za a taba kauce mata ba muddin ba a tsaya gaskiya ba dukan mu kaco kan mu koma ga Allah saboda duk addinin da ake yi a duniyar nan babu wani littafi da ya zo da cewa a yi tashin hankali babu littafin da ya yarda da ka bijirewa wannan littafin da kake bi to in ko ka bijire dole ka ga wani abu ya biyo ba su kuma shugabanni su yi adalci saboda rashin adalci na sawa matasa su tunzura har su zo su yi wani aika-aika kaji irin abubuwan kawai da ya kamata a kiyaye sai ka ga an zamna lahiya muddin ba a kiyaye waɗannan abubuwa ba wallahi muna nan za a yi ta zama ana taro ana shan shayi na cewa na zaman lahiya ne amma ana magani kuma kai na ƙaba. sunana hajiya Arewata shi dai wannan matsala ta kasashen afirka da ake fuskanta a yanzu musamman ma barin ɗoki misali na ƙasar nijar kama abubuwa ne da ake yi ba a tahiyar da abubuwa akan daidai menene ba a tahiyar da abubuwa akan daidai shine yanzu wani sai ya laihi ba a hukunta shi amma wani in ya sai a hukunta shi kenan abin ne ba a yi shi ba bisa kan gaskiya to shi yake sa wannan abubuwa duka a zamna mai laihi a hukunta shi in naka ne in mutumin naka ne in mutumin ba naka bane a hukunta shi mutumin in ya laihi sai ka gani komai ya tafiyar daidai abin dan menene da Afirka ake tahiya hankali kwance ana tahiyar da harkokin ne daidai mai gaskiya a bashi gaskiya mara gaskiya ya zama na da gaskiya shi amma yanzu abin ya juya ya ja kuɗe shi nan dai ana ta siyasa ta zo ta shiga cikin harkoki yanzu ta raba yanzu siyasa mu Afirka har cikin iyali yanzu siyasa ta raba mutane amma da siyasa sai a yi cikin gida guda sai ka gani kowa da bangaren da yake so amma ana zama lafiya amma yanzu wallahi siyasa ya zo ya shiga ko ina ya lalata komi da komi eh zo zauna al'umma ta abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin a madadin wakilin sashen hausa sulamun mana barma da ya taimaka wajen samo mana waɗannan ra'ayi jummai alice daga nan birnin washington dc nake cewa a tuna sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya zuciyarmu mu nuna ƙauna wa 'yan uwanmu mu haɗa kai 'yan uwa da dangi mu yafi junanmu mu da kanmu kar mu saba kar mu bata कई करूँ